Squiggle. Just, a made this. Just made this. Just made this. J to the R. put up, put, put, a jininmu ne ko in kun isa kuku ne ko kuɗi a gida ku ne ko yaran jini gobe zofo mulki bai fi mu ba aiki ba mu gan shi ba arewa ba shugaba cuta kuka sa gaba idan aka bani kawunan ku sai na ja ku ko da kun fera taku abinda zai kashe ku shi zan ba ku ba wani zancen ku dan ka bai fi mu ba san kai wajen shugaba duniya kuka sa gaba ran mu Allah kai ne gaba ha ba ma barin ka haƙƙin talaka yana kanka hu ha duka muke sha kuna jin mu suna kashe mu hu ha ba ma barin ka haƙƙin talaka yana kanka hu ha duka muke sha kuna jin mu dansa da apple tara mu suke a cycle karya suke ma people su ci su bar mu a jungle Allah ka ba mu shugaba na gari ya ja gaba boko haram su tarwatse arewa ta ci gaba ni kadai nake magana raina a hannun Allah gaskiya ita ce amana talaka ji ya saka dan ka bai fi mu ba san kai wajen shugaba duniya kuka sa gaba don mu Allah kai ne gaba ha ba ma barin ka hakkin talaka yana kanka bu ha duka muke sha kuna jin mu suna kashe mu bu ha ba ma barin ka hakin talaka yana kanka bu ha duka muke sha kuna jin mu suna kashe mu my one on highway no long thing faɗa masa sun shiga uku talakawa za mu hau tudu skoko hey hey hey yas yas ka fada musu Allah ya ji gansa ta ba balewa yas yas ka fada musu Allah ya ji gansa na abacha yas yas ka fada musu Allah ya ji kan rajuwa yas yas ka fada musu da bahaushe da bafulatani da kanuri da mabiya bayansu dukanmu ɗaya muke a arewa